Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 da FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da tattaunawar da sahabu Imam Aliyu ya yi da Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Antijiyar na ƙasar Senegal. akan harin da aka kai a ƙasar Faransa sai kuma kiran da sakataren jam'iyyar mai mulkin Najeriya Alhaji Mai Malaboni ya yi wa 'yan ƙasa game da ayyukan gwamnati kana ku ji ra'ayoyi mabambanta game da sabon gidan rediyon da aka buɗe a nan new york domin sukar tsagerun yankin niger delta sai kuma maryam dauda da za ta shigo da shirinta na kallabi kana muna ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban faransa francois hollande ya ce harin da aka kai jiya zagayowar ranar 'yancin kan faransa ko ranar bastel da wata motar ɗaukar kaya wanda ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu kimanin ɗari a nice ga dukkan alamu aikin ta'addanci ne babu abin da zai sa mu daina yaƙi da ta'addanci a cewar olan a jawabinsa ga ƙasar da asubahin yau juma'a ya yi nuni da harin da aka kai birnin paris a watan oktoban da ya gabata yana mai cewa daukacin faransa fa na fuskantar barazanar isis ƙasar faransa gaba ɗayanta na fuskantar barazanar ta'addanci dole ne mu yi matukar takatsantsan mu kuma jajirce maharin wanda shi ma ya mutu wanda aka ce ɗan asalin ƙasar tunisia ne mai shekaru 31 da haihuwa wanda ya zauna a garin na nice ba a tabbatar da alakarsa da isis ba tukuna shugaba olan ya ce hukumomi za su ci gaba da binciken yanayin maharan olan ya ce dokar ta bacin da aka kafa a faransa a baya wadda za ta kare a wannan wata za a tsawaita ta da karin watanni uku kuma za a kara yawan sojoji da dubu goma a fadin kasar ya ce kasar ta faransa za ta jaddada rawar da take takawa a siriya da iraki maharin ya sheko ne a guje da wata babbar motar ɗaukar kaya ya karkatar da ita ya yi kan cincirin da mutane a birnin na nice da daren jiya alhamis a wani wurin da ake bukukuwan ranar ta bastel wadda rana ce ta zagayowar 'yancin kan faransa ma'aikatar harkokin cikin gidan faransa ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 84 sannan a ta bakinta an gama da maharin daga bisani jami'an tsaro sun ce wato sun gano cewa motar na dauke da bamabamai da gurnet gurnet da sauran makamai yau shekara guda kenan da jami'an diplomasiya daga bangaren iran da bangaren manyan kasashe shidda bayan sun sha fama na kusan tsawon shekaru biyu suka fito daga wata ganawar da suka yi a vienna na kasa austria na nasarar cimar yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran a madadin ɗage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani zuwa yau wannan yarjejeniyar na aiki kuma ana ganin sakamakon muraran a muhimman sassanta to amma har yanzu bangarorin biyu na nan na shakkan juna cewa ɗaya na iya amfani da yanayin yarjejeniyar ta samar da ta samar domin cimma wata manufa a maimakon kiyaye sharuɗin da suka wajaba a kansa shugaba obama ya kira yarjejeniyar nasara ya kara da cewa an dakile hanyoyin iran na kaiwa ga mallakan makamin nukiliya ya ce wannan yarjejeniyar wadda aka aiwata a watan janairun da ya gabata ta tsawaita lokacin da zai dauki iran kafin ta iya kirkiro makamin nukiliya daga wata biyu ko uku zuwa wajen shekara guda to amma fa masu sukan wannan yarjejeniyar har yanzu ba su canza hasashen su ba na cewa yarjejeniyar ba za ta iya sa iran ta daina take-takenta na soji a gabas ta tsakiya ko kuma ta hana iran iya kirkiro makamin nukiliya ba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyara birnin Moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan Rasha kan yaƙi da ta'addanci a Siriya duk ko da tsamin dangantaka tsakanin Amurka da Rashar kan batun Ukraine da NATO da kuma wasu batutuwan wanda ya sa kowane ɓangare ke nuna rashin yadda da ɗayan. jerin tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu da sakataren harkokin wajen na amurka zai yi da rashawa za su shafi batutuwa da dama to amma wasu bayanai da aka kwarmato waɗanda aka fara bugawa a jaridar washington post na nuna cewa keri zai yi ma shugaban rasha vladimir putin ta yin wani tsari na haɗin gwiwar soji tsakanin rasha da amurka a yaƙi da isis da alka'ida da sauran ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a siriya kafin ya kama hanyar moscow keri ya iya yi cikakken bayani to amma ya tabbatar cewa zai gana da shugaba putin da kuma mukarrabinsa a kremlin sergei lavrov labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu ci gaba da tattaunawa da sahabu imam aliyu ya yi da farfesa ube na maiwa akan harin da aka kai a faransa a yammacin jiya wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da tamanin kuma sahabu ya tambayi farfesan ne wai shin me yasa samun ta'addanci a ire-iren waɗannan kasashen da suka ci gaba da ta fannin ƙirƙire ake ci gaba da samun irin haka kafin a gane waɗanda suka kai wannan ta'addancin me yasa kasashen ba su gane waɗanda suke kai wannan ta'addancin kafin su kai shi ta'addanci yau sahabu imam da ana tsammanin cewa da kamar ta'addanci yana hutuwa da kasashen waje yana shigowa cikin kasashen mu yau ɗan kasashen mu ne ma sam gaba ɗaya har su kasashen turawa saboda ana samun mutane wa'anda kamar irin adalci da ba a yi cikin kasashen su abun yana ba su haushi akwai waɗansu da yawa cikinsu idan kuka diba matsaloli da ke gare su ta fannin tattalin arziki ne ko kuma ma ta fannin aiki ne samun aiki duka wannan yana kawo bacin rai ga matasa tun ba ga matasa ba wato sai dangane da irin abin da suke gani ana musguna saboda a cikin su ma akwai wanda ke jin haushin abin da ake cikin duniya gaba daya wato ana wa talakawa to irin wa'annan mutanen yau suna iya sadakar da ransu zuwa ga cewa za su yi kariyar talakawa na duniya gaba ɗaya ba ma na ƙasar su kaɗai. Amma farfesa ban katse ban tare numfashinka ba zato suke ana yi wa talakawan rashin adalci ko dai akwai rashin adalci akwai abu guda ne a ce ana rashin adalci don kusan ko ida ka duba a duniya akwai rashin adalci so wannan sai ta yi zato suke haka ana rashin adalcin ko dai tunaninsu ne haka saboda akan iya yi wa mutane wankin kai a nuna musu ga mai laifi da sauransu. fi sabilillahi sahabu imam ka gane ko ko cancin kasashen turan ka gane ko a mm. kasa su kashi biyu mm. akwai masu jin tausayin al'umma akwai wanda ba sa tausayin al'umma To amma wannan masu tausayin al'umma. Eh. <clears throat> Na'am. Eh amma wannan na iya zama masu tausayin al'umma yau suna iya sadakar da ransu. Eh. Ta cewa da irin abin da irin shibkar da ake cikin duniya a sauya. Eh. wato wannan yake kawo cikin su a samu masu kunar bakin wake zuwa ga haka eh. na ɗaya su kan kansu a cikin kasashen na suna fuskantar irin matsaloli kamar haka suna gani mm. abu ne wanda ba kasar waje yake ba mm. daga nan suna ganin irin abin da suke fuskanta yau ya ɗauka ƴan ƙasar greece yawan su duka zaman kashe wando ya yawa ƙasar spain mm. zaman kashe wando ya yawa portugal zaman kashe wando ya yawa kowa ya dimbin zanga-zanga wanda aka rinka cikin kasashen nan mm. tattalin arziki dai gashi nan ya taɓarɓare wato suna jin asaken nan suna jin su a jikinsu to balantana har ya kai in suka tsaya suka dibi irin halin da eh, mutane al'umma ta cikin kasashen talaka suka cikin ta kuma sai su ji labarin an ce wai an aika runduna soja a kasashe kaza a kasashe kaza za a je kuma wani zamanin Habu imam talakawan wannan kasashen su ne wa'anda ake kashewa wato wannan yakan kawo mutane su yi bori kuma su yi Allah wadda da irin abin da kasashen suke shibka to amma sa mutum ya mai da wuka zuwa kasashen nasu eh farfesa to kana ganin wannan matakai na um, ta'addancin shi zai warware wannan matsala a'a shi ta'addanci ba iya warware wannan matsala ba ta taso ba wannan mm. wato ta'addanci kashi biyu ya kumsa akwai ta'addanci na cewa da duk abin da za ka yi za ka yi shi zuwa ga dan uwanka akwai ta'addanci babban ta'addanci wanda sallallahu alaihi wa sallama wato manzon Allah ya nuna shine ta'addanci wanda za ka yi zuwa ga zuciyarka hmm. wato ka tsarkakar da zuciyarka shine babban ta'addanci a ah, wato wannan kana nufi babban jihadi kake nufi ko babban jihadi ba ba ta'addanci ba yawa babban jihadi eh. amma shi ta'addanci bai taba kawo ko mata waye ba ta taba kawo kamar wani zaman sulhu ba a cikin kasashen namu a'a ko kaɗan ko kaɗan wato sasantawa eh, ubangiji Allah ya ma dan adam abu guda wanda ya zama to yana amfani da shi wato duk abin da ya zama to matsala cikin ta duniyar nan za a ciwo kanta shine cewa a zo a yi magana da juna a sasanta a mai da miyau wannan ya faɗi wannan ya faɗi a samu rijejeniya wato neman rijejeniya hmm. wane ne kai dan adam kuma kowane irin shaidan ne yake baya gare ka idan aka zo aka tattauna da kai za a samu hanya za a samu huta hmm. amma muddin ba a tattauna bane kai ka zo ka sa wani ban a jikin ka tarwatsar da kanka ka tarwatsar da jama'a wanda wani ma bai ci bai sha ba wa'annan ba matakin ne bane wanda ya kamata yau a ce a bi cikin su su yan ta'adda su gane da haka ta'addanci ba ya kawo zaman lahiya a cikin duniyan nan to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan tashi mu mai da himma da rashin jaribi. Tau! Ko tashi mu mai da himma yaƙi da rashin jaribi. Kai aikata ku tsare aiki. Yanzu ba a yi wasa da aiki. Tau! Ko tashi mu mai da himma. In kuma ka zo ba ka tashi saboda an sa dokai yau. Ba magana komi sai aiki. sai da asar sannan ka tashi ko tashi da himma yaƙi da rashin tarbiyya. Yan kasuwa ku ko ku kiyaye. Yan wasa kwauri don su daye. Ko ko masu kayan masarufi. Ko sai su wawa da kishin ƙasanmu. Lallai wannan ya kamata, ku tashi mu mai da himma ki da rashin tarbiyya. Wai sai ka gama su ƙarfi suna lido da karita ko dirat ko wasa So bari shi ya kamata. To Allah ya ji kan Sani Aliyu dawo Haka kuma wakilin sashen Hausa Haruwan Dauda biyu ya tattauna da sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ma Honorable Malamai Boni akan yadda gwamnatin kasar ke tafiyar da harkokin mulki da kuma abin da ya ce ya kamata 'yan ƙasa su yi. yanzu muna tare da sakataren jam'iyyar apc na ƙasa wato honorable mai malabu ne ran kaɗai tun da allah sa kun shigo borno ya kuke ganin yadda gwamnati ta takarwa musamman ma game da wannan batun mai da zaman lafiya eh to alhamdulillah duk wanda ya zo mai maiduguri zai yaba a gwamnatin jihar borno saboda namijin kokari da shi mai girma gwamnan jihar borno ya yi ta fuskan yadda mawai kula ainihin 'yan gudun hijira saboda duk maganganu da mutane za su yi akan magana 'yan gudun hijira banda yanzu da a karkashin wannan gwamnati aka samu dama wasu ƙananan hukumomi mutane suka koko mahallansu da dukkan mutane na jihar borno a cikin maiduguri suke so kaga ka ajiye al'umma kullum kana wainiya a kansu ba ƙaramin abu ba ne so kuma eh, a matsayinsa na gwamnan wannan jiha da wannan abun ya fi shafa duk da wannan abubuwa da ake yi bai fasa biyan albashi ba bai fasa gudanar da harkokin mulki ba ba wani abu da ya tsaya gashi da sauki ya samu kuma yana kan samuwa ranka irin zaka jama'a da dama na kuka game da irin walhalun da aka shiga kamar a jiyamce a jam'iyyance me za ku ga al'umma ne game da irin wannan hali da aka shiga ko kuma wannan ƙasa ta shiga yanzu haka eh to maganan wahala ai wai ai mutane suna ganin yanzu ne wani lokaci idan mutum ya gudu masu ya samu inda ya tsaya sannan zai waiwai baya game sashi gudun domin idan ah, ba a manta ba halin da ƙasar nan ta shiga ciki na rashin tsaro kaɗai ya gallabi kowa rayuka an rasa mahallai an rasa dukiya an rasa ba kuɗi ma an bari an gudu ai kuɗi shi ake nema kuma shi ne abin da kowa yake kukan cewa bayi da shi to farko a samu zaman lafiya wanda alhamdulillahi jajircewa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi akan samar da zaman lafiya matakan da ya ɗauka akan tsaro kwalliya ta biya kuɗin sabulu kowa ya san cewar dukiyan ƙasar nan an yi wasu yanzu haka idan mutanen najeriya ba su manta ba ana nan ana tattara kudade daga hannun mutane wasu an samu wasu ba a samu wasu ana kan nema kuma wa'annan abubuwa da ake duka ba boyayyu ba ne a bayyana ake yin su ana gani kuma ana karantawa a jaridu ana la'akari da abubuwa da ya wuce musamman ma idan aka ga yadda aka yi warwasu da kuɗin makamai a ƙasar nan makami da za a siyo a zo a yi wannan yakin ma wasu sun warwashe so wa'annan abubuwa duka in ba kamar tsayawa da shi shugaban ƙasa ya yi ba ba wani abu ne wanda za a same su a sauwaƙe ba mutane hakuri za mu yi barna shine abin da yake yiwuwa lokaci guda ba gyara ba. Haka yanzu kamar ya kake ganin yadda jam'iyyar ku take tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da wasu jam'iyyu musamman ma a majalisu ganin cewa wasu na fito da wasu al'amura da kaman sun na tafiya sun sha bamban da jam'iyyar ku eto eh maganganu kamar yadda ka faɗa matsaloli irin abin da ya shafi fuskan majalisa jam'iyya da tana da ka'idodinta kuma akwai layin da ba za mu bari dukan wani dan jam'iyya ya tsallaka ba a matsayin mu na jam'iyya saboda mu ma muna da yadda muke gudanar da jam'iyya biyar so dukkan wa'annan abubuwa da yake faruwa wasu abubuwa suna gaban shari'a wanda ba za a yi magana a kansu ba wasu abubuwa kuma abin da ya shafi harkokin majalisar ne wanda ba za a yi magana a kansu ba amma dukkan abin da ya kawo wanda zai zama kamar cin zarafi ga jam'iyya ko wani ganganci to jam'iyya ba za ta lamunce wannan ba. Mm. To daga harkokin mulki sai na ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da gidan rediyon da wasu mutane suka buɗe a birnin new york domin sukan tsagerun yankin niger delta ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton this is radio niger delta voice of peace broadcasting from new york on 9515 kilohertz 31 meter band shortwave wata mai gabatar da shirye-shirye kenan a sabon tashar rediyon Niger Delta da ke watso shirye-shirye daga birnin New York. Bincike ya nuna wasu 'yan asalin yankin Niger Delta da ke Amurka da Turai da kuma suke bakin cikin yadda tsagirin yankin nasu ke ta'asa ga tattalin arzikin Najeriya suka kafa wannan gidan rediyo. To sai dai kuma ra'ayoyin ƙwararru ya bambanta dangane da sabon gidan rediyon na Niger Delta. Zubairu Idris Abdulra'uf tsohon manajan daraktan rediyo Kaduna na cewa. Kafa gidan rediyon ko da sun yi shi da kyakkyawan Najeriya wannan gidan rediyo tunda bai samu amincewa hukumomi ba a Najeriya kaga bude gidan rediyon shi shi an yi shi ta faramtacciyar hanya manufar da suke neman a tabbatarwa na cewa a zauna lata a yankin Niger Delta ba zai yi tasiri ba sosai so yanzu misali idan ma har aka samu wannan abun ya kawo karshe shi wannan gidan rediyon zai karkata akalansa ne ga fafutukan yankin Niger Delta saboda haka ina ganin ba wani tasiri da zai yi tunda an bi taɓa rauniya a hanya. Kwararren ɗan jarida kuma tsohon janar manajan gidan rediyon YBC Ibrahim Bala Madaciya na da wannan ra'ayi. Wannan gidan rediyo na Nigeria Delta International yana da kyau to za su sauya tunanin waɗannan mutane waɗanda suke kawo tashin tashina za su samu gowa a wajen magoya baya za su ja hankalin mutanen su su gane irin illa da wannan fashe-fashen bututu ke faruwa a su. Chief TK Ogoriba dattijo a yankin Niger Delta da ya taka rawa a shirin afuwa ga tsigirin yankin zamanin mulkin Umar Musa Yar'adua Funtuwa ina mara balale da wannan tasha. And it's a radio station be station where idan tashar rediyo ne da zai yayata muradun yankin Neja Delta duba da yadda abubuwa da yawa ke faruwa a yankin namu kuma mutane da yawa ba su ma sanin hakikanin abin da ke faruwa hakan zai kawo zaman lafiya da kwanciyar uh, hankali cikin gaggawa a wannan yanki long about this is radio Niger Delta voice of peace broadcasting from New York Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mu nan karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin kallabi Assalamu alaikum barka da warhaka. Yau ni Halima Jimarauce ke rika ma mai hilin Maryam Dauda kahin ta gama hutun da take yi. Kamar da yadda wannan hili na kallabi ya saba kawo muku hitattun matan da ke taka rawar gani a Najeriya musamman ma arewacin Kasar a yau ma hilin ya yi babban kamu. Ku biyo mu ku ji kowace ce wannan bakwar tamu ta yau wadda Maryam Bugaje ta tattauna da ita. ta um, Commissioner kwamishinan harkokin mata ta jihar plateau muna mikin barka da zuwa to da farko za mu bamu ba mu tarihin rayuwanki sunana malama rufina gurmiyan kwamishinan mata plateau state nigeria um, ni da malama ne from the primary school kamar na samu appointment nan as a commissioner na mata uh, rayuwana dai for all uh, malama ce a primary section and da muka zo aka ba mu wannan matsayin uh, I had a passion wato tunanina game da rayuwar mata a plateau don tun can dama damuwa na mata da yara da less privilege wato wayanda ba su samu sun kai inda ya kamata to a takanci dai inda aka zo ka ban yanzu na rike yana bani farin ciki da yake that has been my passion na duba yadda za mu dan ɗaukaka matan plateau da najeriya gaba ɗaya su kai wata level saboda tun can amma an bar mata a background saboda haka a yanayin da nake tafiya yanzu ina ji ah, tarbiyyar da aka samu yawancin mata ah, were left behind it now mu gode Allah kowa ya fara ganewa abin da ake waɗanne irin matsaloli kika fuskanta kafin kika kai da matsayin da kike yanzu matsaloli dai suna nan dai daban-daban kuma na nan da yawa ah, matsalan na fari shine a tun can da ba a maso a ji muryar na mace ballinta ma har a bata makami to wannan abun yana damun sosai a ƙasar nigeria to be precise ko da yake wannan irin bambancin yana nan dai tuntun matsala dai za mu ce a yanzu za mu ce alhamdulillah yawancin mata yanzu sun fito sun iya nuna cewa they can give a voice to the progress of uh, wato cin gaban kasan so matsala ba bai mani mai yawa ne samu matsaloli da yawa ba zai ke na tashi a cikin irin background na iyaye na da suna dan son makaranta na tashi na gansu a wannan in ce ban samu wani matsala sosai a matsayinki na kwamishina waɗanne irin matsaloli ke gani ya fi addabar mata mm, a ta fanyin damuwai ko matsalolin da muke samuwa shine neglect wato irin ba a ba mata yancinsu matsala na fari shine ko daga cikin gidan aure za ki samu na mace ga abin da ya kamata ta yi ba za ba ta dama yin wannan ba wannan abin ya zama matsala na biyun shi kuma suna frustrating wato ana tozarta mata in kin kula yanzu din nan in the whole world zan ga kamar mata a so depressed uh, a fanyin aure ba sa samun shi da sauki to wannan matsalolin da muna samu kulle yomi daga yau ki ji waccan nan an mata wannan wannan an mata wannan wani ma kai karshen za ki samu rabon gida kuma zuwa hana mace ganin yaranta wannan abin shi ne na damu sosai yanzu kina ganin mata sun samu karin ci gaba da ƙarshen mulkin demokradiyya a fanyin eh, demokradiyya yanzu din nan za mu ce mata sun dan samu ɗaukaka don na tuna da ba a ma samun na mace a ko majalisa ko a appointment ko a election amma tun da maganan 35% affirmation ya zo sai an fara dan kawo zan ce dai a wannan shekarar an samu mata a fanyin appointment ne masu yawa wato in an fita zaɓe yawancin da na ce miki ana tozarta sun kenan ko kin fita neman takara ba za ki samu amma mata ne kuma masu yakin a samu a ci zaɓen Masu saurare iyakacin shirin kallabi kenan sai kuma rana ta yau da izinin Allah ku ji karashen wannan tattaunawa. Yanzu a madadin mai hilin Maryam Dauda da kwamishinar harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiyan. Da Maryam Bugajo da ta tattauna da ita da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da daidaita sauti ni Halima Jimrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lahiya, Allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Sufiyanu Gumar zangon daura. Da Allah ina so ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Katsina game da sikirinin da ake yi na tantance ma'aikatan bogi a ƙananan hukumomin jihar katsina tare da marasa zuwa wurin aiki don haka muke kira ga gwamnatin jihar katsina wannan aikin a nan karamar hukumar zango ya bambanta da na ko'ina saboda wannan al'amarin wato sai mu al'ummar zango mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun gamu da wasu marasa kishin gari wanda suke shugabantar ma'aikatu daban-daban na ƙananan hukumomi wanda yake 'yan gari ne an zo an yi badakala da su a gwamnatin pdp saboda dama su 'yan pdp ne an sai da ofofi a baya na ma'aikatu saboda haka a lokacin da aka yi wannan badakala da su yanzu su ne har yanzu suke rike da waɗannan wuraren sun ɗauki ma'aikata wanda yake ba 'yan asalin jiha ba ne ba 'yan wasu wurare na nesa ba su zuwa wurin aiki assalamu alaikum mai magana kuma yusuf baban gada mai tsaye da ringin to yau zan yi tsokaci game da siyasa da take gudanawa a jihata wato jigawa game da mai girma gwamnan jihar jigawa badar abubakar in ya je wasu gurare a cikin jiha waɗansu sukan ce suna yi waɗansu kuma sukan ce ba sa yi wanda hakan yake dan haddasa wasu fitintunu to ni shawarar da nake ba badar abubakar anan cewa shine hausawa sun ce dukkanin wanda ya sayi lariya ya san za ta da ruwa don haka ina fatan cewa badar abubakar ya san cewa a matsayinsa na 'yan siyasa wasu suna ƙaunarsa wasu ba sa ƙaunarsa don haka kada wasu 'yan siyasa suke ziga cewa duk abin da ya je ya samu ammar wani na rahin jin daɗi a wani guri ce zai dau mataki a sa shi yana batawa da mutane a garuruwa daban-daban don haka nake wani amfani da wannan dama in ba badar abubakar shawara cewa duk wanda ya sai rariya ya san za ta da ruwa Doma da yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Faransa François Hollande ya ce harin da aka kai jiya zagayowar ranar 'yancin kan Faransa ko ranar Bastille da wata motar ɗaukar kaya wanda ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu kimanin ɗari a Nice ga dukkan alamu aikin ta'addanci ne. Yau shekara guda kenan da jami'an diplomasiyya daga ɓangaren Iran da ɓangaren manyan ƙasashe shida na duniya. bayan sun sha fama da kusan tsawon shekara biyu suka fito daga wata ganawar da suka yi a biyana na kasar australia da nasarar cima yarjejeniya ta takaita shirin nukiliyar Iran a madadin ɗage mata takunkuman tattalin arziki mai tsanani. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai ziyarar aiki birnin moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan rasha kan yaƙi da ta'addanci a siriya duk wadda tsamin dangantaka tsakanin amurka da rasha kan batun ukraine da neto da kuma wasu batutuwan wanda ya sa kowane bangare ke nuna rashin yadda da ɗayan jerin tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu da sakataren harkokin wajen na amurka zai yi da rashawan za su shafi batutuwa da dama to amma wasu bayanai da aka kwarmato waɗanda aka fara bugawa a jaridar washington post na nuna cewa kerry zai yi ma shugaba vladimir putin wani ta yi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga sarkin hausawan accra alhaji muhammadu kabir abdul qadir english da baki ɗan hausawan ghana na rasuwan galadima hausawan accra alhaji usman umar wahe qadir english da aka fi sani da oscar ubangiji allah ya ji kansa ya ramshe shi yanzu a madin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatarwa da cubahiro jodo ne da shi da solomon da suka bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya chang ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima